um bihi bena bena da sunan gari ne bena bai ko dai na nawa ne ne ya ko gani sai dai kan baya kafa lakin akul da falatimun bihi بيتاً جفا وفتاقة الجيلان <laughs> يا دنو أشي أما الذي لم يكن مع المفردين وند بيكاثن شيء بس على ما تقعت الله وند بيسامو كنسبة تارد ما تقراتون فإنه قد أعدت به راحلته قال قمنسا يدرك سامسا kafin ana tafiya da kuma ya durkusa ta muskila ta faru idan ma ba ka ba mu da raƙumi mun gana annabi ko mun labari na annabi ko da aka taho raƙumi ya durkusa aka yi wajen kaba yaki aka sake shi juya zai dawo gida aka wata ko shi zo haka yi ta hotun gunzungu idan kusa kai ka'adar da shi to idan ka ga mutum a ce maka abu an yi haka mutum eh, bai zuwa makaranta shi ne wurin zikiri wurin ambatan Allah ba yin can na buga kirji ba wajen bai zuwa rawatun na riyadul janna to gaskiya ra kuma ta ka'adar da shi ta durƙusa mata da ne ta ƙi tafiya da mota na ce tasha taya ta fashe gaba da baya ɗan kwasar da kala kulo kayan ciki kai kasan nai to wanda ka ga bai kasance tare da nan ba a nan wanda ya rakana baya tare da irin nan, wannan mutum ƙa'adar bihi rahilatuhu wankata abdihi fil mawaqi ta yanke masa a garuruwa al-muhallikati al-muhallika babu dan uta nan babu dan buruku akwai yan udawa sai dai suna lungo lungo ba ta dili ba da gani sai masa ina ne inda yake ya tsari eh in awaje sanan ruwa kuma yake gada ku a nan a ku hakar da sauki ko an wuce guru ku fa yawa ungon an wuce gada kenan in an wuce gada can wajen gari na mai mangwarori yawa ka ga aka ce maka motar ka ta tsaya a can in ku ta baki ta baki to haka to haka mutumin da bai zuwa makaranta motar shi ta ace ta baci masa a tsakiyar daji sannan kawai zai je shiga ciki ni inda kuɗi ya ɗaya wani ba a ciki hatta kaya ka kwaso kana ganin kayan nan kila ba zai duka ka tsallaka da wuri ba bala zai wuri ga ɗari ne to haka nan wanda duk bai zuwa makaranta to tabbas kuwa marakuminsa ya tsaya masa motarsa ta lalace masa a tsakiyar daji a mahalaka hmm? ai ina zai iya rayuwa don ka ga motar motar ta akwai wadda zai sha in Allah ya gano da shi in ku bai gane da har ya mutu a haka to ya halaka Eh, in bai jantu ka zai da iya wa ana iya ganar da shi ana iya tuna masa yanzu duk wani dan uwanka da kasancewar ya haka yake aika zai kasa da shi wani am wala ka tashi in ma ka kafa makaranta an kana da kayi karatu ne ka ci gaba da kai irin wannan bitan wa in ma ka zo inda ake bita a yanzu in ko ba haka ba ba na tsammani wani da ka sha ba na jin za ka ta in ka mutu haka za ka mutu a ɗari sannan su mutane ai dama in ma sabi kullum khairi ko da mai rigirgin alkhairi aw man qata biki ko wanda ya yanke alherin ta ya yanke fi mafawajil hilaki da zuwan hadaka falaita hunaka ismun salis babu na uku alkalam da duk wanda bai zuwa makaranta shi ne na bai zuwa zikiri bai zuwa wurin da ake ambaton Allah mun ga shi ɗan ya zai akala wani zikiri wanda ke ba ambaton Allah ne ba wal gilanu ma ya tara a linjasa fil mafarisi في ظلام الليل من تشكل الأضواء هو من عمل الجن لتبديل الناس عن عن الطريق والجيلان جيلان فتلوي هو الجنو ما يتراءى للناس سوني أبن دعكي سكي بيانا لمتاني أفهذا أدازي في ظلام الليل أتكنتهم دري min tashakkul al-adwa ta ga suna da haske da akwai aljanu a daji ba to yi ba ba to yi muke ta masa su kuma can yan suna ta ko wai me me me me mashin a wannan kwanan nan ne suka samu wannan abu ko da zo mashin ne ba to yi kuma da hitin ka hun mashin ya zo ba soyin ne suka juya za ka ga da daddare ga wuta tana tafiya ta a wata mata biyo ka biyo ka ta zaka da kai ta mutu sai ka zuwa wata can kuma sun jiyo su kaman guda sana Muhammadu sai gudu Zai hmm? da kalan kayi ko duk wanda daji abun hawanka ya mutu a wurin. Ga wa'annan aljanu masu da kai inan ta ko ina suna firgita ka. Kaga yana nan tsakanin gilanu. Gilanu su ne waɗannan masu irin wannan aiki. su shehu ne suke cewa da yan gona suke cewa menene mai mashin ku da nan kai ba a kan ba ba da bai shiru ma kawai da hmm? fitilan ba suke cewa kan da faɗi naka fitilan keke fitilan kai suke cewa masa to haka ta haka suke turantuwa can ta ya zama haka mu dinga shiga daji ko wata ran Allah ya haka a gan shi mai karo da su amma sun fi yiwuwa sun tsaya eh? eh amma ai zai ina biyo mutum amma sun fi yiwuwa sun tsaya ko kuma da yawan sai ku buɗa ba idan mu ku tafiye shi <laughs> eh me ana kama mana a ke da ke duk yadda kake tsoron shi ana kama shi zan kamo shi a kashi ake ji maje shi a cikin masallaci yaran masallaci za su kamo shi a sanar inda ina bayyana da ka gani ake bai na bai kwana wani a kan bai kwana kuma da ya daji shi ne a kona shi ya zo dai ya samu rai kona annabi annabi ta ke shi akwai du'a ba akwai shi a cikin zai azu salihi na ba eh, kwanta wani aljani zai zai kona annabi shi ne kwanta ga irin du'a inda ake a wurin to in in kuka yi wannan ilimin wannan da ku karanta wannan du'a in kuna da yawa wannan karanta wannan karanta muna na roƙon Allah ka taimake mu tafi aljinin dan yau da igiyoyin ku san ba ku da kame shi mutum na suka kashe aljani har ba iyaka sai da wanda ka ji من تشكل الأضواء هو من عمل الجن لتضليل الدافي لم تقدمت عن الطريق قوله سيد الصبا وكل وحش كاسر ممكن آه، بني نانوني عشان له سيد الصبا وكل وحش كاسر انا تكانا مولين بيت لو a لأعجب الضيفان yake cewa fa'idan kafa Hiska subulu idan hanya ta yanke mutum wadda ta fi asna tariki yana tsakiyar hanya ta sallata kwalihi Na namun daji kan wa mutum kan hashihu suna ciwon fa Fara bai sallahu kaga ga mutum ya je bakonci wurin namun daji ya kawo kura bakonci ya kawo kyarkeci bakonci wa hiya bi isal mutifu ai dabbobi mu wadaran da mai liyafa yarmuna kuruna a shayafi ana nufin nan shaidanu wa وكذلك shaytanu يصطاد الذي da nawa ne kusa kusa ne ma ولذلك الشيطان يصطاد الذي لا يذكر الرحمن كل أوان haka sai ɗanke ke duk wanda bai ambaton Allah to ai hakan shi ke wanda bai zuwa makaranta in je ku ba za ka je makaranta ba sai ko kana nan inda ake karatu na hakika to ko wata ranka za ka tsinci kanka a hannun shaidan la ya ba da shaitan shaitan bayyin nisa an insani la ya ba da da shaitan an insani babu wani abu mai nesatar da shaitan daga mutum shaitan illa zikirullah sai ambaton Allah ba gani ba in aka fara kiran sallah an ce yakan gudu sai ya je inda baya ji ana Allahu akbar Allahu akbar ya fita ta koto da tufa cikin sa ya tsure zai narke in an gama ya dawo in an fara ya kama haka to ambaton Allah na kaɗa shaidan da girgiza shaidan wanda ku bai ambaton Allah shi kenan kuwa ولذا شبه الله بالوسواس الخناس ni mai sake-sake ainihin daga mu wai kai kanka bai zama haka na sai ka dafa shi wa huwa yuwaswisu idan ghafala al-insanu idan mutum ya shagala سيك عبث صابو وس وس وس سيكين يا عي رفع الشيطان كان هو مطلب رفع إذا دخل الإنسان عن ذكر الله ويخنس أين من سيك تصنع سيك قوي أي يتأخر عنه إذا ذكر الله تعالى ta koyi sa da dama ka tashi kana zikiri kana son kai wani zikirin da kake so kai in ka kwanta kana fara bacci sai kwashe ka ko ka zama bacci kai ba ka yi ba kai ba ka bari ba fa huwa wasu wasu ko shi haka ko yau karatun ya tsinke mana